ya zo ya mun sharri ko haji ya zo ya waya miki dai mun shiru dan ma ban suke miki fuska kike zuwa nan gidan ba to na gaji na daura fuska ta wannan ai rashin mutunci ne da kin da koma fi bulu bulu kina na ki sa mutane su fara zagi na suna zazzargi na kar in sake ganin kafar ki a cikin gidan dan kike kuskure kika sa kafar ki nan gidan maka ido hudu da ke bani da mutunci ko kadan shafa'atu na'am wani ki dani ki ne dan Allah me matsalar ki ne wai ni ban taba ganin ki irin wannan yanayin ba haba Karim kai ne damuwa ka kai ne bala'i da musibu duk da nake ciki da baccin da bana duk domin ka ne kai ne Karim ni na san akwai abin da ka ɓoye min tabbas na sani ruwa baya tsami banza wallahi wallahi na san ka je ka bata mu hajiyar nan rai ka je ka bata mu rai na tambaye ka ka ce min ba haka shi ke na haka ba mu rayuwa ni ka a bakin ciki gaskiya da warin ki akwai ban mamaki a ciki ke ba ki da wata damuwa a duniya sai baiwar Allah nan kullum ke burin ki wato ita dai kawai ki ga kawai ranta yayi fari shine farin cikin ki me ba ka ai shine naka me ba ka shine naka eh dukkan mutane sun zama ba mutane a gurin ki ba ni mijinki ne kina da iyaye kina da yan uwa A kullum ba ki da zance za ta wasu irin mu'amala kuke da baiwar Allah nan ne yanzu ni da kai ni da ka akwai zalunci ne na na maka in na samu fa ka samu eh, in na samu ka samu yau maka ma ne kan kasa hajiya rahama ta yi min wulakanci da mutum da nake a duniya ba a taɓa ba ke yanzu da a ce iyayenki talakawa ne ba su da hali da sai ba za a yi mamakin abin da zaki ba to wa ki kari ko wa ki maka bai san tsari amma da hali da komai da abin da suke nake yanzu su tare da ke kina wannan hauka banda ni da nake jurewa su ganki kina wannan kana su daɗi ba Allah ya cancanci a gode masa kamar a mafarki wai yau a gidan ma'azu a sha shayi da safe da rana a ci shinkafa da daddare a ci taliya <laughs> banda Allah zai mana wannan babu gode sai Allah ƙaro mana wata kuma hawa wala wani kin ga rayuwa wai yau a gidan ma'azu da safe a sha shayi da rana a ci shinkafa da dare a ci taliya wani lokacin har da ɗan guzurin tsire kuma an gama ci a baka kuɗin mota a hawa ba fa na san irin wannan Kai dai ka sha shayinka mai gida. Daga ni fa sai kai fa cikin gidan nan. To daga ni sai ki hawa kuma sai ki mun gori? Ba fa na son iya shige. Wata kan hawa. An mai gida. Ina baki labari. Da a ce mutane sun san amfanin alheri. Haba haba. da wasu sun ɗauki alheri abin yi dimin da'ima gaskiya ne yanzu abin mamaki ki kalli alherin da da ƙaribi ya haifar daga wannan duk wannan walwalar da muka samu daga alherin da ya dasa ne abin da ya bamu da shi muka ci muka sha muka rayu muka jari gashi ana ta ƙara amfana kan muke taimako ba to magana ta Allah ni dai ba abin da zan yi wa karibu sai addu'a Allah Ubangiji ya wasu a arzikinsa. Amin summa amin. Bukatun kuma Allah ya warware kowa rayuwa ta dawo waja-waja. Amin summa da alama abubuwa za su warware. Insha Allah. Kullum ina hango alheri. Insha Allah. a sha shayin dai a hankali mai gida a amma da gudu zan sha ke dai in sha koshin fita <laughs> Allah ko wallahi ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane tana ba ni kuɗi in na zo muna cin abinci tsakanin da Allah a ce wai ba za ka je kai mata biyayya mu zauna lafiya ba haba haba na maka laifi ne na ta kace haka bane ne dan Allah dan annabi dan Allah na haɗa ka da Allah da annabi kamar biyayya dan girman Allah Shafatu ina iyakacin kokari na ina so in tare miki mutuncinki ina ta kokari na gana kyautata na yi wasu abubuwa da biki ma san su ba amma ke kullun tunaninki kawai ke dai kawai a yi mata biyayya a yi mata biyayya Ki kawai shi ne bukatar ki a duniya wallahi da abin da take so dan girman Allah da girman Allah karka cuce ni duk abin da take so kamata. mata za mu samu kuɗi Wanda za ka ba kuɗi dan Allah kamata, kaji ke bukata ki da abin da take so in bi dan Allah na haɗa ka da Allah da annabi kamata ta biyayya yau wallahi ko magana ba ta mun ba a ce wai na ke maka bakin ciki na ka aikin mu ɗaya idan ka hau kan karu a bakin ka maka sada. Ba komai. Ah, ni ba zan biya su take ba. Abin da ya kamata na yi a rayuwata shi zan yi. Ba abin da kike so ba. Gaskiya. Amma lamarin ki gaskiya dai da mamaki a cikinsa. Duk inda yake kallon yake baran ki hangewa. Ita kike kuka. Ta abin da kuka ba inda kike samun kuɗi. Hajiya ya hama ki Malam Karibu. Hajiya ina gaji. Kan wani lafiya. Alhamdulillah. Da ayyuka. Kin gode wa Allah. Su Malam Karibu na yi farin ciki sosai da amsa wannan gayyata tawa da kuma duk lokacin da na yi gayyata ana amsawa. Sai dai matsalar guda ɗaya. Da idan ma na yi gayyata aka zo gidan nan ko da na kawo ruwa ko ɗan lemo baka taba sha ba ko kana tsoron kar a samu maka wani abu ne a ba ka bane hajiya gaskiya ni ba kasafai na cika ta'ammali da irin lemuka din ba haka kamar yadda na ambata miki a baya amma dai gudun karki ta wani abu ruwa dai ba zan gaza sha ban sha Allah so malam gari abin da ya sa ne maka wannan gayyata shine na gano akan cewar duk abubuwan da aminiyata take complain a kai a kanka na rashin baka kaza baka kaza so ina tunanin na tabbatar da cewa baka da halin yi ne shi yasa har take korafi akan abin da yake faruwa gaskiya ne idan eh, watakila saboda kin fita shekaru za ki iya fahimtar haka ita ma a baya da hakan ta fahimta to amma sai ne mamaki kuma daga bayan da al'amarin ya zama haka don gaskiya a baya ba zan boye miki ba da har ina zargin ko zuwan ta nan ne yasa ake gure mata kunni amma daga bisani sai na gane cewar gaskiya ba hakan bane kawai dai tunanin ta ne wani iri daban kuma na lura gaskiya ba za ki hakan ba kwarai kuwa to hala karibu muhimmiyar magana ita ce a nan gurin a ɗan zamana da nai da kai malam garibo na fuskanci kai namiji ne da kowa duk macen da ta samu irin ka. so gaskiya ina ga ta more don ya kamata ta ji a kamar ita ma aka fi so a cikin mata saboda ko ni nan karan kaina da a ci na samu namiji tamkar kai a baya gaskiya da ba za ka samu damar shigowa cikin gidan nan yanzu ba ma ballanta na har muke yin wannan magana da ni da kai gaskiya gaskiya so malam garibu kuma ko yanzu din ma ina ganin da allah zai sa ka amince da ni to gaskiya da zai yi farin ciki wai kina nufin maganar aikin dai da kike ta yi ko menene ina nufin da za ka amince da ni ka aure ni wai duk magana da kike yi ba magana aikin kike ba dama wannan dalilin ne yasa kike kira na maganar aure magana gaskiya gari lamarin nan ya mun daɗi na shi daidai an gama gocen-gocen da kewaye-kewayen an dawo ni ban ga abin gudu a lamarin nan baiwar allah nan kai kanka ka tabbatar mutum ne kirki ce tana da nagarta da irin matar da za a guda mace inda na yi imani da mutuniyar banza ce a irin zuwan da mai ɗakin ka take gidan nan ga tana ta gurɓata mata rayuwa amma ita take ma ba ta saiti akan wasu al'amuran kai shaida ne haka ni ina ganin wallahi tallahi rabo na min layi tsuntsu daga sama ga sashe mm. ai kawai ka ba da kai buriya wato na lura kai ma'azu wani abu kake tunani da ba ni abin ne ke dore min kai akar ka zuba min tarko kala kala ce wannan a ce wancan duk wanda na bari sai ta ce ga wannan ashe ta kwata kwata dama can tuntuna ko wata manufa tare da ita to amma yanzu ma'azu ka auna yadda yarinyar nan shafa take bata da kunya da irin yadda muke rayuwa tare da ita kuma ita ke ta kokarin sai ta gina alaka ta irin alaƙa ta da ni da ita wannan eh, mata har Allah ya sa hakan ta faru da dai ni ma na nema ta wani bangaren to kuma ta zo ta ji wani al'amari irin haka ya kake tsammanin al'amarin zai kasance ya zai yi in ka aure hajiya ita kanta ba eh, eh, eh, yan me zance ne amshin sha ta hajiya ce to kuma ka zama mijin hajiya kaga dole ka faɗa abi <laughs> to aini wato duk da kaga har ma nake maka wannan maganar akwai wani abu da na kalla ta inda lamarin ya biyo don kaga abu na farko da ya fara faruwa a tsakanin a lokacin bayan na je wurinta kadibu daga magana aure sai ka kama ka sauko kar ka manta dama su ɗaya take zuwa mutum a rayuwa idan ta riga ta subace allah ba ta dawo amma hajiya rama ni abin da ni ya bani ya tsoro gaskiya ki duba fa ki ga fa alaka ta da mata alaka ki da matata tunda take zuwa kullum ba ta da zance su zancen ki kullum tana gidan nan ta gwammace ta saba min akan ke ta faranta miki rai kuma amma duk wannan abin da take tana ta turo tana ta turo ni ita tunaninta a zo a yi magana ta har yadda za a samu min aiki kuma sai ki bullo da wannan lamari tintin na ga take taken abin nan dama na fara jin tsoro ina ganin kamar hakan ne kuma ki ce min haka haba karibu kar ka zama kamar mace mana kar ka shigo layin mata mana ya abin da Allah bai haramta ba za ka zo ka dinga shigo da shi cikin hurumin aure bincike na yi na gane kai mutumin kirki ne na ji ina da buƙatar in aure ka kuma na yi duba da yadda matarka kake ƙoƙarin kana ƙoƙarin ka faranta mata rai ko da yaushe iya bakin ƙoƙarinka kana yi don ka faranta wa matarka amma ba ta gani sai na gani ina da muradinka at least idan ka aure ni zan maka duk abin da kake so a rayuwa sannan ita ma matar ta haka za ka mata abin da take so kuma za ta gane cewa abin da kake mata da kana mata ne don ta ji daɗi ba don ka bata mata ba mahajiya ni gaskiya sai nake ganin kamar wannan ba haka ya kamata a biyo ba bai kamata ya amfani da rauni na ba a ce za a taimake ni in zo ne aure ko wani abu makamantan wannan gaskiya ni sai nake ganin ba haka ya kamata a biyo mun ba gaskiya ni ba sai ni irin ya kake irin wannan maganar garibu ban yi amfani da raunin ka bane na yi amfani da abin da zuciyata ta kwanta min da shi ne kenan ya aka yi wannan al'amarin ya zo da haka ai duk abin da kike tunani ba haka abin yake ba da ni za a yi wa shigo-shigo ba zurfi lokacin da yake cewa shi baya son wannan aikin kai hmm. kuma kake ce a sa ka a wajen ok abin da ma kike tunani kenan a to menene in da ni din ne ba sai in zama mijin hajiya ba aw haka ma zaka ce ai da ma ni fa tun da na gane ita matar nan ba fa wai wani ma'aikaci take so ba kawai shi din take so tun da ya ce zai kai ni ta yi mursisi ta ce ita ba ta bukatar wani ita lallai sai shi din ashe ita da tarkon da ta dana shi sai yanzu bayanai suke fitowa ai na gode wa Allah da bata karbe ka ba da ni za a yi wannan cin fuskar amma na yi mamaki da na ga ya amince mata fara ɗaya haka garibu ba wai a fara ɗaya ta same shi ba kar ki ga irin gumin da aka yi da shi ni na san halin abokina shi fa wannan bawan Allah da kike gani Allah ya masa hangen nesa da tsantseni baya shiga al'amari sai ya hangi gaba ya hangi baya ya ga me zai je zo shi yasa tun a farko ki amincewa ashe Allah ya yi dai kaddara sace akwai alkhairi a cikin al'amarin gashi ta zo ta tabbata na sha faɗa miki ni fa na daɗe ban ga mutum irin karibu ba mutum ne mai bala'in tsantseni da kaffa kaffa da al'amura ni zama tare da shi fa garkuwa yake mu saboda in kana tare da ire-iren wa'annan mutanen za su yi amfani a rayuwa ba za su barka ka shiga daji ba saboda ni kawai in na nufi abu gab gab nake tafiya amma shi sai ya auna ya ga me zai je ya tun a farko shi yasa ya ki amincewa kar ki ga yadda aka yi kuma duk duniya in ba ni ba babu wanda karibu yake faɗa wa sirrinsa ke kanki ina faɗa miki ne saboda na san baki da irin wannan surutun ba ma yadda za a yi matarsa ta ji amma dai gaskiya watan nan ta sha wahala kafin ya amince kuma dai kawai Allah dama ya riga ya kaddara sai hakan ta faru gashi duk dai guje-gujen da yake an zo abin ya tabbata komai na Allah ne amma gaskiya na tosaya wa shafa yanzu duk jijji da kan nan da take yi ranar kamun magana akan motar nan na ce ka shigo motar mu magana ko kuma ka zo gida ka ce a fita wannan in zan sai dai ki bada mota a kai ni na fi shekara talatin da iya mota amma mota a ɗauka a bani a ɗan ware min a ce nan kai ma ɓangaren nan naka ga mota duk hidima ka yi duk duk duk wannan abin kenan amma dai ka san bai kamata dai ka bani cikin gidan nan ba ko ta zama ni kadai wai suna ina da Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.